بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake wannan lokaci mai albarka a yau lahadi sha biyu ga watan sha'aban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2015 miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukin sarki yayi masa rahama muna akan darasi na 123 an ga wuri na mai littafi ke faɗi a wannan darasin ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه لحديث لحديث بشير بن الخصاصية قال وأن درس يكفدي متم baya halatta yayi tafiya da takalma tsakanin kaburburan musulmai nan da yace baina kuburul na kenan in ba na musulmai ba ya nuna za a iya tafiya da takalma saboda musulmi yana da alfarma da yake da rai da kuma bayan ma ya rasu bayan ya rasu wannan alfarman da yake da shi ba ta tafiya kamar yadda baya halatta tafiya ya taka dan uwansa da takalmi da takalma to haka ma shi ma baya halatta ya taka kabarin tsakanin kaburbura ma ba a so a yi tafiya da takalma saboda akwai hadisi daga wani sahabi da ake kira Bashir dan fasasiya qala bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wata rana muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ata ala quburil musulmina sai muka zo kaburburan musulmai wa bainama huwa yamshi annabi yana cikin tafiyarsa idhanat minhu nazara sai dan daga ido ya kallata ta wani bangare فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلاني سيغا وني متون ينا تفيا سكان برا تتاكل منسا فقال سي النبي كفدي يا صاحب السبتيتين ويا صاحب السبتيتين يا كيما وإن وإنن تاكلما إلقي سبتيتيك كجيفد وإن وإنن تاكلمنك فنظر متمن ديك الله يدق فلما عرف رجل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه da lokacin da mutumin ya gane annabi ne yake magana sai cire takalmansa farama biha sai jefar da su a wannan hadisi yana nuna kenan ba a tafiya tsakanin makabar kaburbura da takalma a sittiya malamai sun ce takalman da ake nufi da sittiya shine takalma na fata wanda aka jeme fatan aka cire gashi na fata za ga laraba suna sa irin wannan takalman sai ya kankare sai ga iya kawai igiyoyin wanda ake dorawa akan saman abun nan sai wannan mai sunan shi sol din da ake takawa shi kenan wannan shine sittiya na fata wanda kuma an cire gashin fata su su ake kira siftiya to amma nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar nan da yake faɗi a shi mutumin sai ce bainama فإذا هو برجل يمشي بين القبور بين عليه نعلاني akwai takalma guda biyun to kaga nan kuma yana nuna kowane irin takalma yasa mannan sai annabi ya kira su da siftiya sai malamai suka ce siftiya shine ni'al ne min jildin wanda yake manzu'atu shar aka cire gashin su sune siftiya to sai annabi da ya gaya masa sai ya jefar da takalma kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufi ya jefar da takalma nan ya cire takalman daga kafal ya daina taka tsakanin makabarta da takalmansa manci kuma saboda tabbatar da ma bin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam sai jefar da takalma wasu kace ya dauki takalma ce ina annabi ce in jefar kuma in sake dauka abadan bai sake dauka wannan takalman ba anan ya basu saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya ga wani da zobe na zinari sai ke gaya masa ce ka cire wannan zobe ka jefar yana cirewa sai jefar wani sabi ce ai ana nufin ba wai fa ka jefar kana iya amfani da shi ka ba ko iyalan ka ce ina annabi ce in jefar in sake dauka ce ba shi ma har abada ba zai sake dauka wannan zobe ba to nan wannan hadisi yana nuna baya halatta musulmi ya dinga taka tsakanin kaburbura da takalmansa kowane irin takalma ne nan idan amma akwai hanya da ake bi hanyar da aka yi tsakanin a cikin gabar za a yin hanya makabarta ko wanda kila har mota ma za ta iya bi kamar ka je madina za a ga akwai hanya wanda mota za ta iya bi sosai ko hanyoyin da za su za a irin wannan za ka iya bi yanzu ba tsakanin kaburbura ba ne hanya ne da aka yi don masu tafiya da kafa su bi to nan za ka iya bi da takalman ka. amma kamar wasu saboda wara kamar irin su imam ahmad ce da ya kusanto magabartan ma zai shirya takalmansa saboda bin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam don mafi yawa yana da cikin malamai da suke bin sunna har ina ashe ya sake kiransa imam ahli sunna saboda bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ashabu sunan Imana, abu dawuda tirmizi nasa'i ibnu majah dukan suka rawaito wannan hadisi wa gairuhum da wasun su gan ma babu tamamihi fil mas'ala muftu ya koma mas'ala ta 88 zai ga hadisin da wadansu suka rawaito shi kaman su hakim imam al-baihaqi da sauran malaman hadisi qala al-hafiz fiha fil fath imam al-hafiz ibnu hajar fatah al-bari ke fari wal hadith yadullu ala karahati al-mashi bayna al-qubur bin ni'ali wannan hadisi yana nuni makaruhi ne a yi tafiya tsakanin kaburbura da takalma wa aghraba ibn wa aghraba ibn yayi wani abun mamaki sai ke fadi yahrumul mashi bainal qubur haramun ne mutum yayi tafiya tsakanin bin da silifas ko takalma sittiya irin wannan na fatan da aka cire abun nan kawai ce to duk wanda ba shi ba mutum zai iya tafiya da su in ji ibnu hazam kaso ibn hazm shi zahiri ne to shi yasa ake kiran su az-zahiriya ke sun da annabi ya amfani da kalmar sittiya ce to in ba su kuma ba kowane irin takalma zaka iya sawa ka taka ka wuce abun ka, kawai wa'annan sittiya ne na fata wanda aka je me ta aka cire gashi su kawai ne ba sa idan na roba ne kenan zaka iya sakawa ka tafi sauran takalman gaba da inji ibinu hazam kenan amma ce suna wannan sittiya shi ya dauke shi kuma a babi na haramu saboda mafiya su zahirin hadisi suke amfani da shi ba sa tsallake kalman da annabi ya yi amfani da ita to sai amfani da sittiya kawai duna gairiha banda wasu ta kalma sai mai Ibn hajar al sharhi ke fari wa huwa jumudun shadid shi wannan sandarewa ne mai tsanani imana sandare ma nassi kawai ka dauki iya kalma ka bar sauran da yake fadi iya sittiya kawai banda sauran ta kalma shi wannan sandarewa ne wanda yake mai tsanani wa amma qaulul khattabi yushbihu an yakuna an-nahyu anhuma lima fihima min al-khuyala al-khattabi kuma ya sharhin Abu Dawuda a littafin sana ma'alimus sunan sai ke fadi wannan hadisi yayi kama a ce kaman hanin da annabi yayi saboda wayannan takalman sa su yana nuna wato takama za ga mafiya sarakuna suna sa irin wannan takalma to sa shi kaman takama to shi yasa annabi ya hana kar mutum yana sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zakanin kaburbura kuma yana takama to sai aka hana ji khattabi kuma fa innahu muta'aqqibun muta'aqqabun bi anna ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وأن شيما أي مسا ردي cewa ibn umar yana sa wa'annan takalman sai kuma ce annabi ma yana sawa to kenan sasu ba wani abu ne ba girman kai ba ne sa waɗannan takalman to ba ya an keɓe waɗannan takalman kawai ba wa ya ƙulu inna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbisuha wa huwa hadithun sahihun wa qala at-tahawi imam at-tahawi kayfa yuhmalu nahyu ar-rajuli al-madhkur ala annahu kana fi alayhi qadar shi imam at-tahawi kuma ke abin da yasa kila annabi ya hana wancan mutumin ce cire takalma watakila akwai najasa a takalmansa shi kuma inda yi tawilin nasa kenan faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi ma lam yara fihi ma adan annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla da takalman sa muddin ba zamta tare da su qultu inji malam nasiruddin albani cewa hadha al-ihtimalu ba'id ce wannan abin da imam al-khattabi ke fari ba magana irin wannan bal jazama ibnu hazamin bi butulan ibnu hazamin ce wannan maganan banza ne ba bai kamata ma yi irin wannan magana ba wa annahu min at-taqawwul ala Allah wa yana daga cikin fadin abinda mutum bai sani ba akan Allah madaukakin sarki wal aqrabu abinda yafi annan nahaya min babi ihtiramil mauta hani saboda girmama wato mutum matattu saboda karamcin da suke da mutu yake da shi da alfarman da mutu yake da shi kada a keta wannan alfarman mutum da yake a wannan magabarta mutane da ke magabarta fa huwa kan nahayi anil julusi alal kabari kaman hani akan zama akan kabari al'ati fil mas'ala wanda zai zo a mas'ala ta 128 wa alaihi fala farqa bainan na'alaini sibtiyataini wa ghairihima to idan haka ne to ba bambanci tsakanin wayannan takalma siftiya da kuma wasu su minan ni'al allati alaiha sha'ru da wanda suke da gashi da wanda ba gashi dukkan takalman sun shiga wajen hani kenan idil kullu fi masabatin wahida domin dukkan su a matsayin daya suke fil mashi fiha saboda tafiya a kansu a wajen hani wajen tafiya da cikinsu da a cikin magabarta wa munafatiha lihtiramiha saboda dukkansu suna hana girmama wato mamata da ke cikin magabarta magar sharaha zalika ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan ibn al-qayyim al-ittafin sa tahdhib as-sunan sharhi abu dauda yayi sharhin wannan magana wana naqala an imam ahmad annahu qala حديث isnaduhu بشير sai dauko maganan ibn al-qayyim yake faɗi imam ahmad kai ibn al-qayyim dauko magana imam ahmad yake fadi imam ahmad ke faɗi wannan hadisi na bashir hadisi ne wanda isnadin sa yana da kyau azhabu ilaihi illa min illatin zan tafi akan zan yi aiki da shi sai dai akan in akwai wata illa da zai hana in aiki da shi ga sabata anna al-imam ahmad kana ya'malu bi hadha al-hadith imam ahmad ya kasance yana aiki da wannan hadisi fa qala abu dawud fi masailihi abu dawud yana da masaloli da yake tambayan imamu ahmad yana bashi amsa daga ciki sai ra'aitu ahmad idza tabi al janaza naga imamu ahmad iya bi janaiza fa qaruba min al maqabir ya kusanto makabarta khala ana alai tun kafin ya shiga ma sai cire takalmansa wa kaza fil ilal haka kuma yazo a ilal taba'a na bayrut فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة كيف دي الله يجيك الإمام أحمد ويفيتي bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama imana shi ba sai ma ya shiga makabarta ba tun da ya samu wannan hadisi annabi ya hana to da ya kusanto makabarta zai ɗauki takalman sai cire ya rige su a hannu rahimahullahu ta'ala a wannan shine abinda wannan wato babi da kuka karanta ya nuna ba a so musulmi da gangan kuma babu wata lalura a tsakanin magabarta ya sa takalma saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya hana idan annabi ya hana abu to ga musulmi in ka gano illan ya yi daidai alhamdulillah in baka gano illan ba ma illan shine annabi ya hana magana ya kare shi kenan kawai ko Allah ya hana magana ya gare annabi ya yi umarni magana ya gare Allah ya yi umarni magana ya gare shi kenan wannan haka sabbai da magabata suke tafiya ba sa tsayawa sai sun gano me illan da yasa aka hana kaza me dalilin da yasa aka ce mu yi kaza ba sa dauko wannan in aka gano illa alhamdulillah wannan shine abin da wannan matsala take nuni baya halatta amma idan aka samu akwai lalura mutum misali ina cewa gafa bai iya taka ƙasa da kafan misali sai da takalma kuma laluri zai sa shi shiga makabarta to wannan sai a shi babi ne na lalura kamar yadda musulmi zai iya ci musu saboda lalura ko kuma akwai kaya mutum zai iya cutuwa iya ce takalmansa a wannan wurin zai iya sa ko zafi da mutum ba zai iya takawa ba saboda kila ya shi ne irin yadda mutum ba zai iya takawa ko yanayin da tsananin zafin rana ciki ya shi mutum bai sai ci takalmansa ba zai cutu to sai a ɗauke shi ad-daruratu bihun mahdurat amma haka kawai kai tsaye wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sa takalma ina gani wannan bayani da mal nasirin albani ya kawo anan za mu tsallake shi mu koma matsala ta gaba ta 124 duka bayani ne akan wannan din ta kalma ganganun malamai ya dauko da kuma abin da ya shafi wato sa har ya ci go abin da ya shafi a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana ya samu magabar gabar guda biyu ya dauki ganyen gabino ya sa ga biyu sa wannan sa wannan ya kawo maganganu ina ganin za mu su ko abinda muke bukata mun samu abinda muke bukata an hana taka tsakanin magabarta da takalma a nan gaba ma zai zo da wasu hadisai kuma da suka nuni akan haka din a wajen hani akan zama akan kabari to sai mu je mas'ala ta 124 an ga wuri kusa da garshen wannan babi wala yushra'u wada'ul allas wa nahawiha min ar-rayahin wal wurud ala al-qubur ga wurin sani na'am a wannan Matsala kuma ta 124 ba a so ba shar'anta ba sanya fulawoyi kamar yadda ake yi shine ma'anan alas din nan wato sanya fulawa wuce irin fulawa akwai fulawoyi masu ƙilli masu kyawun gani akwai kuma masu kamshi da sauransu akwai na asali akwai kuma wanda ake na sana da ake sana'antawa wanda yin su ake da ɗan wasu abubuwa sai ka ɗauka ganye ne mai rai sai ka taɓa sai ka gane ce ba ganye ba ne to duka irin waannan ba a ba shar'anta addinin musulunci ba a sa don an da an shar'anta to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara sawa sabai su ma su sa kuma to da za a an wani irin fulawa ya kamata a sa ta ina za a sa ta ɓangaren kai ta tsakiya ta ƙafa guda nawa kuma za a sa an gane abin to annabi sallallahu alaihi wasallama addini bai shar'anta wannan ba a sa min rayahin wato fulawoyi wal wurud da kuma sauran fulawa na kamshi ko kuma na killi alal kubur akan makabarta li'annahu lam yakun min fi'il salaf domin magabata ba su aikata haka ba walau kana khairan da alkhairi ne yin haka din la sabaquna ilayhi da sun riga musu yi wa qala ibnu umar radiyallahu anhuma kullu bidiyakin dalalatun wa in ra'aha nasu hasana ibn umar yake faɗi dukkan bid'a bata ne ko da mutane sun ga wannan bid'an tana da kyau don akwai wasu abubuwa da mutane su a ganin su yana da kyau amma in dai kuma addini bai umurni da wannan abun ba to sunansa bid'a da kuma kowace bid'a kamar yadda annabi ya faɗa bata ce gaba daya shine ibn umar ke ƙara tabbatar da wannan a wannan kenan kaga nan. fulawa ko wani iri ba a sa ko kaya ko wasu abubuwa masu girya man ka duba yanzu abin da ke faruwa a kasashen duniya mu alhamdulillah Allah ya kare mu da irin wannan ita bidi'an amma kuma sai wasu ya musu aqida kamar su shi'a su wannan ya zama musu kuma su ma kamar al'ada sun dauki aqidoji na nasara annabi sallallahu alaihi wasallam da dama ya fara cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake fadila tattabi'unna sunan man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza sai lalle lalle sai kun bi sunnoni wato al'adu na mutanen da suke gabanin ku yahudu da nasara sabai suka ce yahudu da nasara sai su waye nake nufi in ba su ba sai kai ko da rami irin na damo suka je kuma sai sun kun shiga a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam inda ɗayansu zai wato zai tara da mahaifiyarsa a kasuwa to musulmai ma sai an samu wanda ya haka dai saboda tsananin biyayya gare su yadda ake bin su yadda yahudawa suke yi to kaga wannan al'ada ne na yahudawa sanya fure a labari ko a mamaci da tun daga sallah da sashi a cikin akwati duka waɗannan ba al'ada ba ne na musulunci amma yanzu in ka duba sauran kasashen musulmai na larabawa in ka kalla za ka duk wanda ya mutu a sa fulawa a sa zane da hotonsa da sauran abubuwan da addini bai umarni kan wannan ba da duka wannan bata ne addini bai umarni da haka ba babu lada ga wanda ya wa'annan abubuwa gaba daya wannan hadisi ibn batta ya ruwaito shi na maganan ibn umar a littafin sa al-inaba al usul diyana a dalala ka'i littafin sa na sunna mawqufan bi isnadin sahihin bi ma'ana maganan ibn umar ne wannan da yake fadi kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana magana abdullahi ibn umar ne ne ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi ne kawai kullu bidayatin can hadisin da na menene addu'an da ake yi na bude wani abu in za yi shine hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazi kuma wannan lafazin abdullahi bin Umar ne wal harabi fi shima al kalam shi ma rawaito hadisi marfu'an amma shi ya rawaito shi marfu wa ma urahu illa wahaman halittar ce amma wannan ba komai bane illa wahabi hadisi ba hadisin annabi bane maganan ibn umar ne shi ake kira mawquf a bangaren malaman hadisi in annabi ya faɗi magana marfu in sahabi sai ce mawquf in tabi sai ce maqtu wannan shine yadda malaman hadisi suke daukan hadisi wa inna ma yasihu minhu marfu'an ash-shadar al-awwal minhu wa qad mada hadithu jabir wanda yake tabbata ya tabbata a marfu' wato kashi na farko kullu bid'atin dalalatun wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa a khutbatul haja dinsa sannan amma na karshe wa in ra'a nasu hasana wannan qari ne abdullahi bin umar ce kowace bid'a bata ne ko da mutane suna ganin wannan bid'an tana da kyau to akwai malamai masu kasa bid'a akwai bid'a hasana akwai bid'a kuma muharrama akwai bid'a makaruha akwai bid'a kaza haka suke kasa bidiyoyi to dukkan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam kowace irin bid'a inda bid'a ne abinda aka farar ga addini annabi bai aikata ba sahabbai ba su yi ba to wannan sunansa bid'a to kuma bata ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amrina hadal ma'ana addinin mu wannan mutum ya kago wani abu da sunan addini da sunan za a samu lada to wannan abu sunan sa bid'a in dai annabi da sahabbai ba su yi ba sai babi na gaba ma ya harumu inda alqubur abubuwan da suke haramun ne a aikata su a magabarta ba su a aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa masu zuwa na farko wa ya harumu inda alqubur ma ya'ati abubuwa masu yawa waɗannan masu zuwa haramun ne a aikata su a makabarta na ɗaya abbarhu wan nahar yanka abin yanka a makabarta wan ko suka abin suka a makabarta wannan haramun ne liqaulihi sallallahu alaihi sallama la fil islam babu yankan abun yanka a magabarta addinin musulunci qala abdurrazzaq bin hammam kanu ya'kiruna indal kabari baqaratan aw shatan sai sun kasance suna yanka akuya ko sanuwa a makabarta don su nemi wato tabarruki da wannan abun da suka yanka a wannan magabartan wannan shirka nema idan har an yanka ma masu magabartan don yana daga cikin kul salati wa nusuki wa mahaya lillahi rabbil alamin la sharika la fa salli li wanhar to daga yawa yanka in dai an yi ta don Allah ne a magabarta to sai ya zama haramu amma idan an yi ta ne don masu magabartan to wannan ya koma shirka kenan an gane to wannan shine kanu suna yin haka din a zamanin jahiliya imam abu dawud ya ta wannan hadisi wa qawla abdurrazzaq وهو في مصنف ينا للتابنس المصنف والبيهقي وأحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام يا فديا في الاقتباء للتابن دا نفدا ساتين دا غباتا شيخ الإسلام سو أما الضبه هناك أما ينكا أتن أما قبرتا يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا أن هنا كيس ذكره أصحابنا ما لمم سكا أنبتا ونن وغيرهم da wasu su li hadal hadisi saboda wannan hadisi qala ahmad fi riwayati al marwazi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qala ya annabi haka ya fada wa kariha abu wa kariha abu abdullahi akala lahamihi abu abdullahi ce ba a so kariha a ci wannan naman anan ana nufin abu abdullahi imamu ahmad imamu ahmad da yawa in an ce kariha yana nufin abin da ke haramun ne yace yukrahu kaza ko wala yanbaghi kaza to yana nufin abin da yake haramu kai tsaye a mustalah na imam ahmad da yawa yake amfani da makaruhi akan abin da yake haramu Allah ma yaka amfani da wannan a cikin alqur'ani abubuwa haramu haramu sai ce makaru da ya lissafo su abin da ya shafi shirka kashe rai yin zina da sauransu shi kana dalika inda rabbika makaruha su ce makaruhi to ba makaruhi irin wannan da malaman usul suke magana haramun ake nufi anan to kaka imam ahmad yake nufi anan ba wai makaruhi ba wanda in mutum ya aikata bai da zunubi iya bari yana da lada ba irin wannan makaruhi ba wa fi ma'ana hadha ma yaf'aluhu kathirun min ahli min ahli zamanina ce da yawa irin wannan abinda mutane suke aikatawa a zamanin mu fi tasadduq inda al yin sadaka a makabarta bi khubzin da wani abun da aka soya waina ko wani abu au na habihi ko wani sa wa qala an-nawawi fil majmu imam an-nawawi yana da littafi al-majmu wa amma adh-dhabb wal aqar inda al-qabri fa mazmumun li hadith anas radiyallahu anhu hada ce amma yanka a magabarta ko a wurin kabari ko sukan abun suka a wurin kabari fa mazmumun abun zargi ne li hadith anas saboda hadisin anas radiyallahu anhu rawahu abu dawud wa الترمذي وقال حسن صحيح قلت وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى ولتابي تيتوا ومفا دعك تي حرام ني أبن زرقي إن دي هريا زما أينك أينك ني دم الله متن ينا سو أينك أبو ينكنسا sai ga kai ina ne ya fi sarki da ya fi samun lada in je na yanka ina so yanka don Allah sai ai sai a makabarta akwai irin suwa ne a wurin akwai suwa ne a wurin akwai suwa ne bari in kai wurin sai dauki dabban sai kai wurin zai yanka don Allah ne kuma sai kai can don girman wannan wuri yake gani to wannan ya aikata ne haramu kamar ina ga a barin je yi masu wani yanka a can yanzu ba na Allah ba wannan shirka ne shine yake faɗi anan, idan yin kan da yi lillahi ne domin Allah amma ya nemi alfarman wancan wurin ne shi yasa ya kai wuri ya yanka to nan ne fa haramun wa amma idza kana li sahibil qabri amma ya yanka ma mai kabarin ne waliyi ne ko wani mutum kama yaf'aluhu ba'd al-juhal kama yadda wasu jahilai suke aikatawa fa huwa shirkun sarih wannan shirka ne kai tsaye wanda ta ya mutum ya haka ya bata ayyukansa gabaɗaya. daya yau wala in wala qad ruhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa takununa min al-khasirin Allah yayi maka wahayi da waɗanda suka gabace ka in kai shirka to ayyukan gaba daya sun bashi da mutum ya fara shirka duk wani aikin alheri da yi kuma yanzu babu ya dawo zero ko aikin hajji yayi yanzu in ya sake tuba ya musulunta to yanzu sai ya sake sa wani hajji kuma wancan ne ya tafi shine ai sharrin ita shirka kenan tana bata aikin mutum gaba daya ba abin da take ragewa to da wacce kuma da sauran zunubai kawai to in mutum ya tuba kalman shahada ya tuba to daga rai yanzu kuma sai sake sabon gini kenan zai fara yanzu alhaji sai cire hakori zanin <laughs> aikin hajji ya kare sai sake neman wani guzuri zai ya samu ya je ya sa hakuri to shine sa shirka ita tana da hatsari ita ba wai kawai laifi ba ne tana kuma kona duk ayyukan da aka yi gaba daya Allah ya tsare mu daga shirka wa akaluhu haramun a wannan yanayin cin wannan naman da aka yanka haramun ne wa fiskun da kuma fasikanci kama qala ta'ala wala ta'kulu mimman lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun yace kada ku ci abinda aka yanka ba da sunan Allah ba domin fasikanci ne ai al halu annahu kadhalika bi an zubiha li ghairillah idan aka yanka shi don wani Allah to wannan fiskun ne ba ya halatta musulmi ya ci wannan abin yanka id hadha huwa al huna kama zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi aw fiskan uhilla li ghairillah bi to kaga wannan shine na biyu din kenan fiskan wani abu yanka na fasikanci aka yanka uhilla bi ma'ana zubiha li ghairillah don wani Allah akwai wanda aka yanka ba da sunan Allah ba ko kuma wanda aka yanka ba don Allah ba duka Allah ya hana aw fiskan wa wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi wannan wanda ba a ambaci sunan Allah ba to sai kace idan har krista ne shi da ko ba da ba ambaci sunan Allah ba iyayen ka za a iya ci mai musulmi ne da gangan bai faɗi bismillah ba za a ci ba to shi in ma kristan kuma sai je kuma yanzu zai yanka ba don Allah zai yanka ba don wani abu to nan kuma yanzu ya zama haramu yanzu ba za a kallon maganan sunan Allah ko wani abu ba yanzu me yasa aka yanka wannan dabba ya fi hatsari ya fi tsanani akan wanda aka yanka da sunan wani Allah an gane shi da ko da limamin makka ne aka dauko aka ce ka zo ya zo ya yanka duk wani Allah to da zai ce bismillah so dubu dabban nan ba za ta ciwo ba haramu saboda uhilla ne li ghairillahi kamar inda zai yanka shi kirista ce jesus misali ya yanka amma kuma ya yanka zai ci nama kawai nan malamai sun ce za a iya ci saboda da yawa ma an sun cewa kirista da abin da zai yanka kenan da su wannan sunan zai yanka ba da sunan allah ba to za a iya ci wannan shi kai shekul islam a littafi na maganansa yana nan a cikin taisir da mai taisir ya kawo shi yake faɗi neman taimako da wani allah a wajen yanka ya fi sauƙi akan yanka ma wani allah neman taimako ga wani Allah bi ma'ana ka yanka don Allah amma ka amfani da sunan wani Allah ya fi sauki akan ka yanka don wani Allah nan ko da an ambaci sunan Allah dabban ba za su ciwu ba an gane abin shi yasa ake so wajen mutane su gane abin da ya shafi shi yasa ake hana cin abincin kirsimeti yanzu shi an yanka shi ne don me don wannan girmama shi almasihu da suke yi tikadin girmamawa ba don Allah ba to sai ya zama yanzu ma min ma uhilla li ghairillah ne to nan ko da an faɗi bismillah ba a ci saboda su yanka ce saboda wani itikadi wanda addini bai yarda da wannan itikadin ba an gane to min ma uhilla li ghairillah akan wannan ne ma ibn ibn taymiya ya kawo wannan magana to shi yasa ba a cin abin da aka yanka ranar kirsimeti ranar easter monday ranar good friday kowane irin abubuwa irin wannan ba a ci sai dai yankan su na yau da kullum da suke yi misali to shi ne aka yadda da musulmi ya ci wannan mafi yawan malamai abin da suke tafiya a kai kenan كما a cikin littafin da ake kira اتكل التافن na babban malami نبا مالمي الفقيه الهيثمي وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله وفي رواية ملعون من ذبح لغير sinanne la'ananne wanda ya yanka ba don Allah ba kaga nan ba wanda ya yanka da sunan wurin Allah ba wanda yanka ba don Allah ba ko da ya ambaci sunan Allah mal'unun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imam ahmad ya rawaito hadisi bi sanadin hasanin an ibn abbas wa muslimin imam muslim ya rawaito hadisi an ali radiyallahu anhu daga ali Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wannan mun ji abu na farko kenan da ba a so ya magabarta yanka a magabarta ko wannan na ɗaya kenan na biyu رفعها زيادة على التراب الخارج منها أدق قبرين أدار وتكسا دبان باكسا دا أكا في الدعورين بدون يتدو سوسي to nan ma haramun ne don muna karanta kan abubuwan da aka haramta ma ya rumu inda alkuburi kada a manta unwani inda muke topic inda muke magana abinda duk aka amfata a nan haramun ne a yi shi a kabari to a daga shi fiye da kasan da aka fidda to wannan haramun ne sai dai idan aka ga kasan da aka fidda din ba zai iya biyan bukatan na da ake nufi da binnewa ba to wannan kaza ya zama laluri ne don akai matsayin da ake bukata an gane kasan da aka cire misali ba za ta isa da aka zo ana hakawa sai yana fidda duwatsu manya-manya ko kuma wani gungun mai itace kaga kenan wannan inda aka cire wannan icin iya kasa ba za ba kasa bane nan don aka zo za a rufe kasan da aka cire ba zai isa saboda wannan abun da aka cire din to ba zai isa ya kai yadda ake so kabari ya zauna ba to nan za a iya nemo wata kasa don a kai shi ko yadda ake so kabari ya zama wannan babu laifi amma haka kawai ya kai inda ke bari mu ɗaga shi ya fi sauran magabarta ko gurgura don a gane shi ko da wani abu wannan haramun ne malamai da yawa su ittifaqi kan wannan na uku taliyuha bil bayan an gama binnewa an sa ka sace to a zo da suminti ko ta ko wani abu a ne kabarin ai masa me ake kiransa plaster ko to duka wannan haramun ne ba a yin haka ga addinin musulunci na uku alkitabatu alaiha rubutu akan kabarin wasu za ga bayan an yi suminti sai a sauri kafin ya bushe sai a rubuta a rubuta sunan mamacin a rubuta shekaran da ya da daɗin da sauransu ba a yin haka ga mafi yawan malamai haramun ne na biyar albina'u alaiha gini akan dabari gini kowane iri ko kuma a gina ƙubba ko masallaci ko wani abu akan kabari haramun ne ba aikatawa na shida alku'udu alaiha zama akan kabari shi ma haramun ne a aikata a yi ɗaya daga cikin wa'annan duka wa'annan da malam ya ambata na biyu da na uku da na hudu da na biyar na shida duka zai kawo dalilai da suka hana wannan daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa fi dhalika ahadithun akwai hadisai da yawa da suka zo akan wannan mas'ala na farko al-awwal an jabiri an jabirin radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه wani hadisi kaga ya kawo mana ɗaya biyu uku hudu biyar abubuwa guda biyar na farko an hana a sa siminti a yi filasta an hana a zauna an hana a gini a kai an hana a ƙara a kan yadda yake ƙasa wata ƙasa daban an hana rubutu hadisi da ya kawo abu nawa biyar saura ɗaya kenan duka nan hanin kuma hani a matsayin suna na haramu domin malamai suna da ka'ida na usul idan hani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga Allah to asalinsa haramun ne aikata shi sai an samu wani dalili da ya nuna wannan abun fa ba haramun ba ne misali bayan annabi ya hana sai kuga masallar sallar sai kaga kuma kila ya aikata a wani wuri sai to yanzu wancan hani da annabi ya yi to yana nuna karahatu tanzil mai ba hani ne na haramu ya aikata ne don ya nuna mana kuma nan ya halatta in akwai wani abu mutum ya aikata amma in babu wannan to duk kowane hani yana a matsayin asalinsa na haramu al-asalu fi nahyi al-hurma kamar yadda yake annabi ce ku yi kaza wanda ce ku yi kaza wannan yin asalinsa kuma wajibi ne don kuman ne to bin command na Allah ko na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wajibi ne ko to sai wani dalili ya zo sai ya ce in ka so kai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib kace liman sha'a ga wanda yake so da ya tsaya haka bai je liman sha'a ba yanzu kafin magariba dole ne mutum sai yayi sallah saboda ya yi umarni ku yi sallah kafin magariba bayan faduwar rana kenan ku yi sallah bayan kafin magariba a maganan ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce liman sha'a ga wanda yake so to kenan kaga ya nuna wancan umurnin kenan ba menene ba ba wajibi ba to da ya yi shiru to ya zama umarni na wajibi dole ne kowane mutum ya yi sallah kafin sallar magariba ba sai je yanzu liman sha ga wanda yake so mutum yana son lada yi sunna sai yi sallah bayan ya shigo masallaci ko kuma an kira sallah yana gida ba zuwa masallaci zai ba bayan faduwar rana sai yi nafila raka'a biyu kamar yadda yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan hadisi imam muslim da abu da imam tirmidhi su koyto zama akan kabari haramun ne yin plasta a gabari haramun ne gini a kai haramun ne ƙari akan yadda yake haramun ne rubutu a kai haramun ne a mafi yawan maganganun malamai wanda suke tafiya akai insha Allah a sati mai zuwa za mu ji hadisai da suka zo kuma sauran hadisan a akan waɗannan abubuwa da na shidan da ya rage wane ne na shidan da ba mu yi magana a kansa ba wanda babu muke shine na ƙarshe na farko wanda mun wuce dalili a kansa na yanka a kai ko shi ne na shidan dama da wayannan biyar gaba daya sun zo a wannan hadisi guda daya wanda mun imam muslim da abu dawud da tirmizi da kuma imam nasa'i da bai su rawaito da ahmad insha Allah za mu tsaya nan akwai tambayoyin da za a yi kafin uh, alaikum assalam na'am na'am a sanya shi shine ma'anan tajsis din nan eh, aljis daga tabo wanda za a kwaba a hada shi da junansa e eh, na hmm. na'am na'am na'am eh. eh dama an riga an sani ai Allah ke faɗi da amuhum hillul lakum wa da'amukum hillul lakum halal ne kuma a ka'ida an sani Kirista bai taɓa yanka sai ya ambaci wannan abin da ya yake gadi a kai ka gane to an halatta mana mu ci amma da dalili in yankan da zai yi din ya yanka ne ba don wani itikadi nashi na addini ba ba akan wani addini ya yanka ba yankansa na yau da kullum a ka'ida an sun cewa yana yanka ba da sunan Allah ba haka aka san kirista mafi yawa duk abin da zai akan wannan sunan yake yi ko to a kan shi din kuma an sani aka ce ya halatta mu ci yankansu ya halatta aure matansu na'am suna na'am na'am eh yana iya zuwa eh yana iya sake wato mai da wannan alaman da ya sa ya gane dan uwansa eh na'am Matum? مكروه نعم اي a ba wai na ce Allah ya ce makaru haramu ba abinda nake faɗi ya danganci yanayin inda makaruhi din ya a tsarin magana to kada mutum ya dauki da yaji makaru ya dauka makaruhin da ake nufi na yau da kullun a kowane wuri ka ganshi kalmar larabci mafi yawa fassararsa ba wai fassarar na ainihin larabcin ake bi kai tsaye ba akwai fassara na larabci akwai kuma fassara na shari'a akwai kuma fassara da ake kira na urfi na al'ada to dukkansu in suka zo suka yi karo in na shari'a yanzu sai mu dauki na shari'a mu bar duk sauran to wannan yanzu fassara Allah ai in ka duba suratul isra'i ka duba abubuwan da Allah ya lissafo tun daga farkon ayan ta yake Allah ya hana ayi bauta ma wani sai shi ya hana kaza kada aka shirai rai kada ayi kaza da ya tattara gaba da sai shi kullu zalika kana sayyu inda rabbika su ce makaruha idan yana nufin makaruhi wanda fa'iluhu la yusabu la yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tariku irin wannan makaruhin Allah yake nufi ta yaya muka gane haka saboda abubuwan da aka lissafo kafin a zo a ce makaruhi to haka imamu ahmad wata rana zaki ce kaza makaruhi ne ba yana nufin makaruhi wanda mutum ya saba ji a sauran malaman fiqihu yana nufin haramu sai amfani da kalmar makaruhi wani wani sun ce la yambagi yana nufin la baya halatta gaba daya an gane to kawai kullum mutum ya ga kalma to ya dubi kalman meye kafin wannan kalman shine to shine zai baka fassarar ma'anan kalmar da zaka yi amfani da ita na'am alaikum salam na'am na'am eh eh na'am a ba za a iya ci ba ko da ruwan su ranan ba a so ka ce shekul islam ce happy new year ma ko ci bai kamata a gaya musu ba din duka taimakon su ne akan abinda su Allah ya hana mu mu yi amfani mu taimake su akan wannan kamanceceniya da su ne da taya su murna akan abin da Allah ya hana mu hafinu ya wannan a wannan littafi duka shekul islam ya faɗi wannan maganganu ko ruwansu a ranar bai kamata ka sha da suna don ka sha ka taya su murna akan wannan abin ka yadda kenan Allah yana da wani da da za a yi sa a yau har ka taya su murna akan wannan bukin nasu to ballana mutu ya ci su. eh na'am yana da kyau iri wannan mutum kuna faɗi a sai wannan littafi yana da kyau fiqh za siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim yana na an fassara shi da turanci na gani wani ya sayo na turancinsa na shaikhul islam bin taimiya da irin wa'annan abubuwa gaba daya ya tattaro su abin da ke magana cewa don a saba mu dan wuta to sai kawo duka irin wa'annan abubuwa akan wannan kila alhaji baba yana da gana ji alhaji baba yana da cewa neme shi na faɗi akwai wani inda ake sai da littattafai ta raba road wannan na'am waf road suna da shi ko aina islam city ok katuru alƙalibar ko ok to akwai littafi littafi yana da kyau sosai kuma akwai na turancinsa to duk irin wa'annan abubuwa shekul islam ya yi bayani mana su kyau a kansu eh, to malamai da yawa suna tafiya kan ba a taya su ko da murna ko ruwa ko zobo ko kunu ballantana ma abu yanka ba a ci wannan rana yanzu ba ana mutum abinci ba ana mutum itikadin da suke da shi wanda suka yi wannan bikin suna murna addini bai yadda da shi ba wannan abin da shafi aqida ne to duk abin da ya shafi aqida ba a muwafaka tare da su kullum saba musu ake akan aqida to aqida ne nan to nan yanzu suna nan mu muna nan kuma mai mu wannan abu ba addinin musulunci bai yadda shi ba na'am kuma mai littafin tafsirul aziz sharh kitabut tauhid a cikin wannan hadisi la'ana Allahu man zaba hal ghairillah ya kawo ya yayi maganganun malamai da yawa daga nan ne har ya kuma ganin Sheikhul Islam akan wannan matsala din shi ma ya bayani a sa na'am don su yanka to na'am kaji ko har kiwata dabba misali su sayi dabba wurin ka sati uku kai ta kiwon ta kai kiba don su zo su yanka shi kansa haramun ne a irin wannan abu a cikin littafin to na'am na'am eh eh a kada ka je in ka je ka taya shi murna at-tahani mamnu a irin wa'annan ranakun tahani shine taya murna an hana shi mun kuma yana da wahala mutane suna gani kamar ba zai yiwu ba zai iya yiwu ba. Eh, kullum mutum na game da addini ce addini ya hana ni su saba sanin ka da wata addini na ya hana ni wannan sai ce da sun yi magana ku bari shi fa addini su ya hana kawo wuta ba mu jamala kamar ka bi to shi ke na muna tare komai ma za a iya yi amma da an son ka cewa kai in addinin ka yana zai ga abubuwa da yawa ana abin nan ɗinka na'am an eh <laughs> suka kawo mata suka kawo ma mutum gida misali a ranan sai bai kamata mutum ya ci ba zai iya in akwai wasu yan uwansu da suke makwabtan mutum mutum zai iya kai musu su eh amma ba haka ba za ka iya daido yadda amma ba a ci ba a so a ci mafi ah, mutum bincike mai yawa akwai wannan malamai su yi bayani a kansa sosai sosai akwai malamai da suke gani za ka iya ce saboda dogara da mutum halulawa amma kuma malamai da yawa sun rarraba sun rarraba tsakanin abinda suka yanka na yau da kullum da abinda ko suka yanka don wani abu abinda suka yanka don wani abu yanzu ya tashi daga abin da suka abin nan ya tashi ma uhilla li ghairi in dai musulmi in yayi wani abu na shirka ya yanka dabba ba za a ci ba to kirista ma min babu aula in yayi wannan kamar yadda usaimin ya faɗa ba za a ci ba an gane akwai abin da musulmi ya yanka a ce wannan dabba haramun ne a ce wannan dabba ko to me yasa su ba za a haramta abin da suka yanka irin wannan abin da ake haramta musulmi ba an gane abin to shine wasu malamai da yawa su sun tsananta sun hana abin sosai kuma wannan shine daidai eh shi ne kuma ke tafiya tare da nassoshi na ƙura'ani da hadisai da kuma abin da ya shafi mantiki na abin nan na shari'a na'am shike na? to alaikum salam na'am eh, tana nan a matsayinta akwai sosai akwai ayoyi kuma da suka so suka keɓe ta suka kassace ta ko suka ƙayyade ta domin da amukum hillu lakum nan kuma au fiskan uhilla li llahi akwai wannan eh kada ku ci min ma lam llahi akwai wannan ka gane sannan akwai kuma ma uhilla li llahi abinda aka yinka ba don Allah ba to su yanzu wannan yankan ba don Allah suka yi shi ba to kuma aya ya hana ka ci duk abin da aka yanka ba don Allah ba wata kuma ta ce ka ci abin da suka yanka to yanzu ya za ka yi eh kaga kowace aya sai ka yi aiki da ita inda take in su yanka na yau da kullum ko suka yanka wani abu don Allah shikenan wannan ya halatta maka ka ce idan suka karkace suka yanka ba don Allah ba to wa ma uhilla li ghairi Allah ko kuma au oh, fiskan uhilla li ghairi Allah yanzu ya zama fiskan uhilla li ghairi Allah yanzu akwai misali muka ce alal itlaq duk abin da kirista ya yanka saboda an ce da amukum hillul lakum ai da amukum hillul lakum zamu ci to akwai kiristoci da yawa suke zuwa safi anan anan ka ji ba kusan da kamazon nan ko ni dutse da na sani safi suke zuwa su a wurin kuma suna zuwa suna yanka a wannan wurin ka gane safi masu bauta mu duwatsu kwana suke yi a wurin sai je su tube tsirara su ta abubuwan su kuma su kawo dabba su yanka gobe a cin nama in ka dauki wancan aya ta ce so wannan yanzu a wurin safi nan suka je suka yanka domin suka yanka ma a wurin kiristoci ne kuma har da muna da wani ke da ojo ake kiransa yakan je wuri yakan gaya mana nan suke kwana kullum kullum to su kuma suka yanka kuma to wannan yanzu ya halatta ka ci irin wannan me yasa saboda zafi aka yanka mawa amma kirista ne amuhum kuma hillul lakum sai ka dauka wannan aya ka yake da ita nan to kowace aya a yadda ake aiki da ita haka za a batta shine ma'anan ayar alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani aya sai ta zo am wata kuma sai ta zo wata sai ta zo mutlaq wata sai ta qayyade haka duk addini akwai akwai mutulak akwai muqayyad akwai kaza to inda aka yi itilaqi to kaza ka kayyade inda aka kayyade kada zamu zo mu yi su anan yadda bid'a take shiga addini wannan mai littafi ya faɗe su a cikin bidiyoyin jana'iza yace daga ciki nassi ya kayyade abu ka kai ka kayi idilagin sa nassi ya kawai daga sahu na daya sai na biyu kawai shi kenan kai ka zo ka ce a'a duka sahu bid'a ta shigo kenan ko nasu ya zo ce duka masallacin nan je ji a'a daga wannan sahun sai wannan ake nufi duka yana nan daga cikin abin to a kaga kowace aya tana nan a mahallinta bai hana ka ci abin da suka yanka in su yanka don Allah idan suka karkace suka yanka don wata itiqadi nasu da addini bai yadda da wannan ba to addini kuma yanzu ya hana ka ci wannan so kirsimeti na ciki eh yawwa na'am shine za a iya ci eh na'am duk wani abu duk wata itikadi nasu cewa wannan abun ibada ne to nan ba za a yanka ba za a ci ba ko musulmi ne ya kirkiro wata ibada da Allah bai shar'anta ta ba ya yanka duk wannan ibada to ba a ci in ya yanka don wannan ibadan da ya girgiro ba a ci su ma kirkiro wannan ibada? in ka duba bible gaba ɗaya ba za ka ga wannan ibadan ba ko to Allah ya sauke na alaikum salam Hmm.